danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Karkashi uwar gida ta maki mai gida da katako aka wanda hakan yi sanadiyar mutuwar shi har lahira ko me dalili muna fatan idan wannan shine ka na farko za ka danna wani subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun dora labaranmu gori rundunar 'yan sandar jihar ondo ta kama wata matar aure mai suna kane Detroit bisa zargin kashe mijinta mai suna Emmanuel Ekojuni a garin Omotosho da ke karamar hukumar Okitipupa. An samu an an samu labarin cewa rikicin ya tashi rikicin ya tashi ne bayan emmanuel ya kira wata mata a wayar salula kuma a gaban matar tasa a gaban matar tasa sakamakon haka rikici ya kauri har ita matar tasa ta dauki falanki dan kwaɗawa mijin nata wato emmanuel a kansa lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa kakakin 'yan sandar jihar ondo esp litio ekere ya tabbatar da faruwar lamarin sannan kuma ya ce 'yan sanda suna gudanar da bincike game da lamarin uhm, wannan shi ne karshen labarin na fatan idan wani shi zuwa kana farko zaga subscribe sannan ka danna mana da farkararra